ne ina gani tun da akwai kasawa ta su jami'an tsaron menene ya kamata majalisa kuma a gwamnatance a yi wanda za a kawo ma al'umma saukin abu ne ina gani wannan abubuwa ya kamata marika duwelin a ciki tun da su masu kara hakkin jama'a muna gani sun kasa kuma sun kasa da girma ah, speaker me ya kamata a yi me ya kamata ita gwamnati ta yi akwai a platform ɗinmu da na gani an tura akan magana wata doka da majalisar bauchi ta yi ko kuma take son ta yi wanda daga an yi kwallon cewa ya za a yi mai da misalin kun wannan dokai mu duba mu gani menene solution ko kuma me prospect ko kuma progress din da za a samu particularly magana yan sa kai din nan da ake son ba a san jin sunan su yan sa kan nan su waɗanda suke wannan ta'addancin da ake magana su yan sa kai suna ɗauka doka ba hannun su su waɗanda suke ta'addancin da suke yi ba za ba ɗauka doka suke suke a hannun su ba so ni ina gani akwai abubuwa da ya kamata mu zanna ne mu ga solution da za a samu a taimaka masu jami'an tsaron nan wani outfit ita gwamnati za ta yi ga muna da matasa ga sunan burcet ba abin da suke kuma na tabbatar ma yi in miliyan ɗari ake so ko ko miliyan ɗaya na matasa a haka suna wa'anda za a yi kwibin a sa a nemo masu duk wani magana da na kai ne mr speaker ta magana a bi doka a bi doka amma akwai yadda za a yi a bi dokar nan don mu samu sauki ko da doka kuma bata ba da izinin wannan ba kamar yadda mai girma gwamna yake faɗa mana ya ce we are not break we not going to break the law but so magana ce ba za mu karya ba amma sai mu dan ya ke ta, mu dan ta dan ta sutin saboda Allah ne abin da nake kira ga sauran yan uwana na majalisa ya kamata mu zanna mai tunanin me ya kamata a gwamnatance makamai a ba da license zafarai na zafarai na jin su masu yi wanda a kan za a ba da license duk wanda yake da ya kamata a bayan ya kowane gari kowace unguwa ana iya ɗaukan mutane matasa banda matasa da akwai mutane kamar sun sa kai da ake magana a zo a yi training ɗinsu su yi abin nan bisa doka a ba su kayan aiki a kan me za su yi amma kullum muna nan muna ta cewa kaza jami'an tsaro jami'an tsaro a gaskiyar magana jami'an tsaro su ma sun muka duba duk inda suna da laifi mu ma akwai yana duba mai capacity ɗinsu saboda in ka duba capacity ɗinsu da man fawa ɗinsu sai ka su nawa ne gwamnati ta zo ta rukurutun mutane ta yi rukurutun matasa in cikin aikin soja ne in cikin aikin 'yan sandan nan ne a zo a yi rukurutun ɗin din nan a equipment da su ni ina ganin solutions din da ya kamata mu ga prosper din mu ga menene za mu samu solution na wannan matsalar tsaro da ake a nuna amma kullum muna ta gudanar da su jami'an tsaron jami'an tsaron amma ya kamata a san su ma me problem solutions su kana mu kuma me za mu iya yi dan mu taimaka mu su kuma su kansu jami'an tsaron ni ina ganin shawarar da zan bada kenan ne ke masu cewa a samu wani abu yadda za a yi a yi ko da outfit ne state outfit wanda state za ta yi fundin su a sai masu kayan aiki su turka taimaka